Cibiyar da yana gudanar da ayyukanta ne a garuruwan Takayi, Bichi da kuma yankin Kabuga a cikin birnin Kano. Barista Habibu Abdulmumin Yalwa ita ce jami'ar da ke jagorantar ayyukan cibiyar da ke yankin na Kabuga. Babban dalilin da yasa aka kafa wannan guri shine domin a rika zama na maslaha a tsakanin mutanen gari, a yi maganin ta cikin ruwan sanyi cikin sauƙi ba tare da an sami tashin hankali ko kuma baraka ga zumunta ko kuma wata dangantaka ba. kana shigowa za ka samu sakatare wanda za ka je ka shigar da korafinka ba tare da ka ba da ko kwandala ba sai mu nazari mu gani wa ma za mu gayyata ko kuma ma ba gayyatarsa za a yi ba zuwa za a yi a same shi ko a same ta to za mu yi ƙoƙari mu ga mun tashi take idan na gaggawa ne idan na wani lokacin ne sai mu sa lokaci sai mu taka mu tafi guraren da ya kamata mu je wanda abin ya shafa sai mun shawo kan lamarin mun lallashe su sai mu zo mu zauna sai a yi masalaha komai sai ya wuce yayin da na ziyarci cibiyar mai mazauni a yankin kabuga na zanta da wasu masu korafi na kafilu muktar kuma na zo ne da gabatar da korafina akan wani ciniki da muka yi sama da shekara biyu cinikin gida ne to kuma daga ƙarshe dai na kawo su wannan cibiya mai albarka kuma alhamdulillah da aka zauna a cikin ƙasa da wata ɗaya suka bani kuɗina an bani kuɗina alhamdulillah ga shi na irga su ma sun cika daidai daga lokacin da ka kawo wannan ƙorafi zuwa yanzu da muke zance da kai kace kuɗinka suna aljihu nawa ka bai wa jami'an cibiya don tafiyar da aiki gaskiya ban ba da ko sisin kwabo ba sunana abubakar musa wallahi ni dai abin da ya faru wani cinikin fili ne da ya haɗa mu wato aka samu wata matsala shi ne na zo wannan wuri mai albarka a taimaka mini kuma alhamdulillah ina zuwa na ji hankali na ya kwanta in Allah da ina ganin haƙina insha Allahu zai fito barista maliki kule umar da ke zaman antony janar kuma kwamishinan shari'a na jihar kano ya ce gwamnati na ɗaukar matakan inganta ayyukan waɗannan cibiyoyi ta la'akari da muhimmancin su ga fannin shari'a na jihar. cibiyoyin nan guda uku da muke da su muna farin ciki da cewa mutane sun karbi ayyukan da suke kuma mun ɗauki matakai insha Allah duk za mu biya musu bukatunsu bakin gwargwado